Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkamu da warhaka. Muna yi muku maraba a cikin wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna gaskiya ɗaya ce. Labarin namu dai ya faru ne a Afirka a garin Dutsen Langa. yayin bikin azahar sashen ginin sabuwar cibiyar matasa an yi wani mutum duka a kusa da wajen sai ya kasance wanda aka doka din shine dan kwangilar da ke ginin cibiyar matasan wato musa babuji ya kuma rasu a asibiti washe gari jami'an 'yan sanda maryam da hashimu suna bincike amma matasa abokan namu guda uku bilki da faruku da jamilu su ma sun yanke shawarar gudanar da nasu binciken a asirce don gano wanda ya kisan sannan kuma wata wutar tana ruruwa a dutsen langa a wancan kashin wata zanga-zangar lumana da kungiyar kwadagon dutsen langa ta yi ya ɓaci yayin da wasu matasa daga ƙauyen da ke kusa wato mangurori suka yi kwantan ɓauna suka kuma farma masu zanga-zangar matasan mangurori na ikirarin cewar gwamnatin jiha ta ware kuɗi don cibiyar matasan dutsen langa da ta mangurori amma 'yan dutsen langan suka wawura kuɗaɗen bar mu ji abin da kuma zai faru a wannan kashin mai taken kamar gaske Za mu fara ne daga caji ofis tare da Sufeto Hashimu. To shikenan Kaftin Hassan. A ko da ke gaskiya ba lalle bane za mu samu damar zuwa mangurori. Wallahi aiki ne mana yawa sosai. Eh muna da matsalar kisan kai ne, kasan hargitsin da ya biyo bayan zanga-zangar da aka yi jiya. Wallahi al'amura sun dagule sosai. To ba matsala, za mu tattauna da abokiyar aikina sannan daga baya zan kira ka insha Allah. eh na gode sai an jima ya dai hashimu lafiya lau maryam a yanzu na gama magana da shugaban 'yan sanda na mangurori wai wasu daga cikin matasan da suka yi wa 'yan kungiyar kwadago kwantan bauna yayin zanga-zangar jiyan nan har yanzu wai suna hannunsu sannan kuma ya ce an jima wai za su sake su an bai da haka wai yana so ya sani ko muna da buƙatar yi musu tambayoyi gara da muka mika su ga 'yan sandan garin su nan take ba na jin muna da wata bukata a tare da su muddin dai ba su dawo dutsen langadan neman wata fitina ba yayi sai mu gode wa Allah da muka isa ofishin magajin garin akan lokaci jiya wa ya san irin tabarbarewar da abin zai yi da sauki fa abin tunda ba wanda ya ji ciwo lokacin da waɗannan matasan na mangwarori suka shigo haka ne ni na kagara ma na koma kan binciken kisan da aka yi wa malam Musa ka gano wanda ya kira ya faɗa mana cewa malam Musa na kwance magashiyan a kusa da ofishin magajin gari a'a na tuntuɓi kamfanin wayar sun ce za su kira da zaran sun duba kuma sun gano wanda ya rijistar lambar ya kamata mu fara gana da iyalai da abokan malam musa kai tsaye abin da muka yi niyyar yi jiya kenan kafin hargitsi ya faru a wajen zanga-zangar ya kamata ma mu yi magana da mutanen da yake aiki da su hmm. to ya kake ganin batun shugaban matasa adam fa ina ganin shi ya kamata mu fara magana da shi ya yi aiki da musa kai tsaye hmm, yana iya zama makama mai amfani domin yana cikin harkar cibiyar matasan nan kace-kace don haka ya kamata a ce zai iya taimaka mana ko da ba kai tsaye ba ne kuwa za mu kai masa ziyara an anjima ba mamaki zai iya yi mana ƙarin haske a kan raɗe-raɗin da ake cewa musa ya ɓaci da cin hanci shikenan amma ita ko matar musan fa ma yi magana da ita daga baya tana cikin alhini yanzu hmm. wannan ya yi daɗi bilki <laughs> na gode zan faɗa babata in ta dawo gida wato sun koma aiki asibiti kenan mm. mafi yawan ma'aikatan sun koma aiki yanzu ina ganin abubuwa sun fara gyaruwa kenan Suwa -hmm. Mm. masu zanga-zanga suna wucewa hankali yayi -hmm. yawwa faru ya magana mu ne kuwa eh ina da wata dabara amma zan faɗa muku idan mun gama abinci to wannan ai waya ta ce bari na gani me yasa kika matsaka? ko sako ne daga masoyinki <laughs> Ci gaba da ka Faruk. Labari ne da ɗumi-ɗuminsa. Na yi rijista jiya a wani shafin yanar gizo na gamayyar kafafen yada labarai ne. Duk lokacin da aka samu wani sabon labari, to za su sanar da ni. Kaga babbar 'yar jaridar mu. <laughs> Kaga wadda ke cewa ba, wai gamayya. Wannan wani shafi ne da yake haɗa shafukan kafafen yada labarai waje guda. Yana aiki ne kamar matattara wadda takan haɗa shafuka waje guda don sauƙin samun labarai. kamar dai wani dandali ne da kowa zai iya samun labarai cikin sauƙi idan abubuwa sun faru bari mu ga me ake ciki ci gaba abin gwanin ban sha'awa me wannan ai zancen banza ne menene me faru wani labari ne nan yake cewa mutane da dama ne suka samu raunuka a wani hargitsi na kabilanci a dutsen langajiya wata majiya ta ce magajin garin malam habibu yana can kwance a asibiti amma wannan ba gaskiya ba ne ba abin da ya sayi magajin gari ina nufin 'yan sanda sun je wajen yayin da muka bar wajen zanga-zangar mun gansu wani shafi ne ya buga wannan labarin guntsi fesar yanzu nan na duba shafin jaridar dutsen langa a wayata ban ga wannan labarin a gurin ba fa kai ku dakata kalli waɗannan hotunan da guntsi fesar suka sa a labarin na tabbata na taɓa ganin su a ina bilki ba zan iya tunawa ba kin san kuwa akwai wata manhaja da take iya gano haƙiƙanin waje da lokacin da aka ɗauki hotuna idan aka shigar da su a shafin yanar gizo haka ne to ya bin yake aiki sai kin shiga shafin manhajar tantance hotuna kamar wannan alal misali kin gani za ta baki zaɓi da yawa za ki shigar da hoton kuma ki shigar da adireshinsa na yanar gizo ko kuma ki ja shi sai ki ajiye shi kawai To ai shi kenan, mu gwada. Yauwa bulke, gaskiyar kifa waɗannan hotunan na wata tarzoma ne a jihar kai kai a watannin baya. Babu abin da ya haɗa su da zanga-zangar da aka yi a nan garin eh, dutsen langajiya. To, wane ne ko zai wannan aiki? A yi amfani da hotunan wani abu da ya faru a baya a wani waje daban? A danganta su da wani labari da ya faru daga baya kuma? Hmm. abubuwan da ake gani a yanar gizo a 'yan kwanakin nan idan mutane ba sa dogon tunani ina nufin idan mutane suka yarda cewa an yi tarzoman kabilanci a nan dutsen langajiya hakan na iya jawo wata babbar matsala hai ina ma a ce zan iya share wannan labarin kanzan kuregen mm, kin ga bulki muna da wata matsalar a gabanmu kada mu haɗa wa kanmu zafi kuma to ai shi kenan yawwa faruk wace dabara ce kace kana da ita akan binciken mutuwar malam musa ma mm, na kawo shawara ne mu bincika harkokin a yanar gizo ko za mu iya gano wani abu wannan shawara ce mai kyau <laughs> ina ganin ma ni ya kamata a ce na kawo ta mm. <laughs> to babu laifi faru kuma nakan ga malam musa a my page amma ban anshe shi a matsayin aboki ba ya kamata kuma a ce na yi haka. to da kyau sai mu shiga yaki kawai ina makullan nawa suke ne yawwa ga su sai fa na yi sauri sani dai adam a'a ranku ya daɗe ina kwana sani dai adam mun sake haɗuwa kuma ko haka dai gaskiya har ka tashi daga aiki ne a'a ina so dan tattauna da wani abokina ne wanda ya san harkar tsaro ta yanar gizo sosai ina jin wani yayi min kutse a cikin my page dina kutse eh da alama wani ya samu kofar shiga shafi na abokaina suna ta kirana suna cewa na cire wasu sakonni daga shafi na waɗannan sakonnin na ƙarya ne masu ɓata suna kuma ba ni ne na tura su ba abin da ya ba daɗi gaskiya kun san kuma a matsayina na shugaban matasa ina da masu bi na ta yanar gizo don haka wannan yana jawo matsaloli da yawa ayya ban ji daɗin abin da ya faru ba kuma da alama kana sauri amma ko za mu iya ɗan tattaunawa da kai kafin ka fita to ai ba laifi ku shigo ku zauna mana mun gode amma ba sai mun zauna ba ba za mu riƙe ka ba dama game da malam musa ne dan kwangilan nan mai ginin cibiyar matasa ta yi ji cewa an same shi a sumi a bayan ofishin magajin gari bayan an tashi daga bikin azahar sashin nan to sai dai haƙuri don kuwa ya rasu eh na ji mutuwarsa kuma ta kiɗa mani sosai saboda mutumin kirki ne muna so mu tattauna da kai game da shi tun da kun yi aiki tare ta yi ko za ka iya taimaka mana da wata makama wani irin sani ka masa na san shi ne a matsayin abokin aiki kawai ban san komai game da iyalinsa ba ko kuma rayuwarsa wadda bata shafi aiki ba to na gane amma me za ka iya cewa game da raɗe-raɗin da ake cewa musa ya ɓaci da cin hanci eh to bani da tabbas akan wannan da kake aiki da shi ka taba fahimtar wani abu da baka amince da shi ba? A'a ba kai tsaye ba. Idan har ya ɓaci da cin hanci ma, to gaskiya na da hikimar ɓoye abin. To, ina jin wannan ya isa yanzu. dan Allah kada ka yi ƙasa a gwiwa idan ka tuna wani abu da zai iya taimaka mana. Zan yi haka sufeto Maryam. Mun gode da ka saurare mu. Ba matsala. A nan muka kawo ƙarshen kashin na yau. Har yanzu 'yan sanda ba su da wata kwakwarar makama game da mutuwar Malam Musa. Sabulki da Faruku da kuma Jamilu. Su ma suna nasu shirin binciken. Ko me za su gano idan suka binciki harkokin mamacin ta yanar gizo? Ku biyo mu don jin wani kashin mai kayatarwa na wasan gaskiya ɗaya ce. Idan kuna son sake sauraron wannan kashin da ma wasu sa gabata, sai ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Kazalika kuna iya ziyartar mu a dandalinmu na sada zumunta na Facebook. kafin nan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Siyaki da muggan laifuka.